barka da zuwa mu ta magajin wilberforce don na subscribe domin samun shirye-shiryenmu daga zarar sake su mai sauraro lafiya assalamu alaikum masu sauraro kuna sauraron littafin agogon izza na marubuci abdullahi ibrahim muhammad ba a yarda wani ko wata su yi amfani da wannan littafi ta kowace hanya ba ba tare da yarjewar marubucin ba a babi na farko mun tsaya inda ga ya tsinci kansa a garin da bai san ina ba ne ga dai yaro ne dan shekara sha bakwai amma rayuwa a gidan marayu da kuma rayuwa rayuwar ta tasa ya goge da abubuwa da dama na rayuwa abu na farko da yanke shawara shine ya nemi mafaka ko ma ina yake dare ba lokacin yawo ba ne sabida haka babban abin da yake bukata shine mafaka idan safiya ta yi ya nemi bayani a hankali to amma kuma abin da kamar wuya yana juyawa zai tafi ji an daka masa tsawa kai ina za ka a nan muka tsaya a yanzu ko za mu ɗora kai ina za ka iken gana waiwaiwa ya arba da mutum saurayi sanye da baƙaƙen kaya masu layi layi a wuya da faɗa. mutumin yana sanye da yan hula irin ta yan sandan jamus sannan yana rataye da takobi a kafadarsa ya yi kama da irin yan sandan nan na da can irin wanda ake cewa yan duka uban me kake a waje awa uku bayan fara kafiyu in ji dan sanda? iken ga ya shiru yana tunanin mai zai ci domin a zahiri shi fa bai ma san a inda yake ba ballantana ya san wani kafi ni ni fa iken ya fara da kinkina kafin daga bisani wata 'yar dabara ta faɗo masa ina kan hanya ta ta koma gida ne lokaci ne ya kwace mu in ji kyanga yan sandan ya ƙara daka masa tsawa ƙaryar banza an kashe yan sanda hudu a nan unguwar jiya da magariba mai ya kawo kana yana magana yana nuna ikenga da takobinsa an kashe yan sanda hudu kaga mala ni fa ban san me ya faru ba ba ma a nan garin nake ba kuma ban ma daɗe da zuwa ba rufe min baki makaryacin banza daga sama ka faɗo da zaka ce baka daɗe da zuwa ba tun yaushe aka hana shige da fice a garin kyanga ya buɗe baki zai yi magana amma ɗan sandan ya daka masa tsawa kafin ya ankara ɗan sandan ya damƙi ƙugunsa ya fincike shi da ƙarfin tsiya lamarin da ya sa kyanga yin tuntuɓe da kafarsa ta dama ya hantsila amma ko a jikin ɗan sandan mu je gidan yari ana gama hajji za mu yanke muku hukunci daidai da laifinku duk mun kama ku kuskuren ɗan sandan guda ɗaya ne tak wato rashin ɗaurewa iken ga hannu da bai yi ba yana ganin ikenga ƙaramin alaki ne kuma baya buƙatar ya saka masa ankwa an ce rashin sani ya fi dare duhu ikenga ya maza ya murza tukunyar agogonsa duniya ta yi hatsa-hatsa sannan komai ya ɗauki bayan rabin daƙiƙa komai ya dawo daidai ikenga na tsaye shi kaɗai yana kallon shuɗin bangon nan babu ɗan sanda babu alamunsa allo mai ɗauke da rubutu ya bayyana a gaban idonsa a jiki an sa agogon izza ya ajiye daƙiƙa hamsin agogon izza ya goge duk abin da ya faru a duniya a daƙiƙu hamsin da suka wuce babu wani mahaluki da zai tuna sai kai kaɗai kan ga jagoron numfashi bai san ta yaya ba amma ga dukkan alamu al'amarin juya lokacin nan ta gaske ne a halin yanzu ya san an yi kisa a wannan loko kuma ya san 'yan sanda suna patrol a daidai wannan lokaci sabida haka ba tare da bata lokaci ba ya naɗe kafar wandonsa ya ranta a nakari yana shan kwana ya bulla kan titi to amma ga ya riga ya san cewa in dai ana kafi. to fa ba abin titi domin kuwa a nan ma'aikatan tsaro za su fi yawa sama da ko'ina sa'ad da ya shi ne babu wuta a garin duk inda ka duba duhu ne sabida haka bai sha wahalar samun yan duhuwa da zai makale ba a cikin duhun ya salallaba ya yi tafiya mai nisan gaske har sai da ya samu ya kini a ransa cewa babu wanda yake sa sannan ya nemi waje ya tsaya a halin da ikenga ya tsinci kansa yana da zaɓi guda biyu ko dai ya shiga gari a cikin daren ya nemi gida ko hotel ya kwanta ko kuma ya nemi waje mai duhu daga cikin lokunan garin ya kwanta matsalar shiga cikin garin shine bai san mai zai tarar ba bai san halin da garin yake ciki ba kuma lallai zai yi wahala a samu wanda za su buɗe masa ƙofa su ba shi wajen kwana ba tare da sun san shi ba a cikin wannan dare musamman a cikin halin kafiyu da ake ciki hakana na kuma kwanciyarsu a waje na da ta tatsar 'yan sandan za su iya zuwa su tafi da shi yana cikin bacci ba tare da ya sani ba bayan ɗan gajeren tunani ya zaɓi ya kwana a kan titi wataƙila sabida ya sha kwana a kan titi lokacin yana gidan marayu sabida haka ba sabon abu ba ne a wajensa kuma yana da wasu 'yan dabaru da zai asirce kansa da su idan ya kwanta a kan titi idan ma an kama shi ya san mai zai gaya wa 'yan sanda haka ga ya sami gefen wani katon kwandon shara ya nannaɗe a gefensa ya lalubo ganyayyaki da sauran matattun kayan sawa da aka zuba a cikin shara ya rufe jikinsa idan safiya ta yi ido na ganin ido zai shiga gari ya ga mai ake ciki yana kwance amma ya kasa bacci akwai dalilai da dama da suka sa ya kasa baccin amma mafi jan hankali shine agogon da ke hannunsa ya kasa samun nutsuwa da agogon gani yake a kowane lokaci agogon zai iya bindiga ya tashi da shi sannan ga wata 'yar taga daga kasan fuskar agogon wadda ke nuna lokaci da kwanan wata tana ta dillin dillin a jiki an saka karfe uku da minti talatin na dare ranar talata shida ga watan afrilu shekarar 2744 sama da sau ashirin kenan yana ta ƙoƙarin ɓamɓare agogon daga hannunsa amma abin ya ci tura bayan ɗan lokaci kyanga ya fuskanci cewa hanya ɗaya kacal da zai iya rabuwa da agogon shine ya sare hannunsa wanda kuma ba abu ne mai yiwuwa ba saboda haka dole ya ajiye zancen ɓamɓare agogon a gefe ya dawo da tunaninsa kan duniyar da ya tsinci kansa a ciki a cewar allo mai rubutu sunan da ikenga ya sa koren allon da ke kawo masa bayanai wai sunan wannan duniya duniya iza ƙasa bakwai ikenga bai san mai hakan yake nufi ba amma wannan ba matsala ba ne gari na wayewa zai tambaya ya ji haka awa guda ta wuce har gyangyaɗi ya fara ɗiman ikenga sai ya ji magana a kansa kwatsam mun zagaye ka ta ko'ina idan kana son rayuwarka kada ka sake ka motsa daga inda kake Iken gana ɗago ido ya yi arba da 'yan sanda guda uku mace ɗaya maza biyu macen ce a tsakiya kuma ita ce ta yi waccan maganar irin matan nan ne masu murya tsaka tsakiya ita ba ta mata ba ita kuma ba ta maza ba babban abin da ya shige wa armado shine wani dogon gashin baki da ke kewaye a labbanta tun da yake bai taɓa ganin mace da gashin baki ba sai a yau har sheki yake kamar an shafa masa mai kin ga ya riga ya san wannan ba lokacin yin shiru bane saboda ka yi zambir ya dubi yan sanda ya ce ban aikata kowane laifi ba fa idan da gaske kake haka ne ai ka da abin jin tsoro in ji ɗan sandan da ke tsaye a ɓangaren dama ɗayan kuwa da ke tsaye a ɓangaren hagu gyaɗa kafaɗa ya ce fito da hannun ka fili ka ɗaga sama inda za mu gansu kan ga ya san akwai matsala domin kuwa 'yan sandan ba za su bari ya yi magana ba ma ballantana su ji ɓangarensa a wajensu kawai shi mai laifi ne wataƙila ma idan sun kama shi su matsala masa sharrin kisan da aka ya san halin 'yan sanda sarai ɗauki hannunka da kan agogonka in ji macen ta farko da ta fara magana sannan ka wara su yadda zan gan su kowanne sosai da sosai kyan gaba bi umarninta ba ƙara ɗora hannunsa ya yi kan tukunyar agogonsa sannan ya fara ƙoƙarin murɗawa ya juya lokaci baya kai ba za ka bari ba idan baka ɗauki hannunka da kai ba to wallahi amma ina sun makaru kafin su ankara ga ya juya lokaci ba duniya ta yi hatsatsa kafin daga bisani komai ya ɗauki ga na buɗe ido ya ganshi kwance a ƙasa a bayan kwandon sharar shi kaɗai babu 'yan sanda allo mai rubutu ya bayyana a gabansa a jiki an saka agogon izza ya ajiye dakika arba'in agogon izza ya goge duk abin da ya faru a faɗin duniya a tsawon dakika arba'in da suka wuce babu wanda zai tuna sai kai kaɗai kyan ga ya miƙe ya ranta a kare kafin 'yan sandan su ƙara bayyana lalle idan har yana da wannan agogo to fa akwai yiwuwar zai iya kubuta daga dukkan sharrin mai sharri da hasadan mai hasada ba jimawa ikinga ya samu wata mafakar ya ƙara makalewa a nan ma bai fi rabin awa ba wasu 'yan sandan na daban suka ƙara zuwa suka tashe shi haka ya ringa bi kwararo kwararo yana gujewa ayarin tsaron har zuwa safiya da kimanin karfe shida na asuba 'yan sandan suka daina bansa ya nemi waje ya fake domin jiran sanda rana za ta fito ya shiga gari to abinka da gajiya ka tashi hankali ka wahala ikenga na kwanciya bacci ya ɗauke shi bai farka ba sai karfe sai karfe goma na safi firgigit ya miƙe yana dube dubi ko zai ga wani amma babu kowa sai shi kaɗai ya tashi ya goge yawon baccin da ke bakinsa sannan ya shiga gari abu na farko da ya fara jan hankalinsa shine tsarin gine-gine na garin a jiya da daddare sabida duhu bai samu ya gane wa idansa ba amma yanzu akwai hasken rana sannan kuma babu 'yan sanda da ke neman kama shi gidaje ne na wasu irin duwatsu masu kyawun haske wasu koraye wasu jajaye wasu farare abin mamakin shine duk garin gidajen irinsu ɗaya sak girmansu ɗaya kuma fasalinsu da adonsu iri ɗaya sak kai hatta mafi yawa daga cikin tituna faɗinsu daidai da daidai suke kamar kowanne akwai mutane 'yan tsiraru da ke yawo a kan titi kuma mafi yawansu gaba suke yi iken ga ya sha gaban wata budurwa da sauri ya ce ‘yan mata sannu da allah ya tambaya ce da ni budurwar baka ce gajeriya mai dogon gashi da siririyar fuska abin da ya fi jan hankalin iken ga ne ba ta da gashin baki kallo ɗaya ta yi masa sannan ta ɗauke kai tambayi da sauri ji wannan budurwa babu alamun tsoro ko kuma mamaki a tattare da ita wanda hakan ya sa hankalin ikenga ya ɗan kwanta ko ba komai akwai mutane irinsa a wannan gari Iken ga ya matso murmushin dole sannan ya dube ta ya ci, ni ba ne ban san gari ba idan za ki taimaka min da bayani kowane iri ne zan ji daɗi sosai budurwar na jin haka ta yamutse fuska sannan ta girgiza kai tana mai cewa kullum idan an gaya muku ku je bita kafin zuwa hajji sai ku ki ɗan kuɗin da za ku biya shi kuke ganin asara in ji budurwa ta ja wani dogon tsaki kafin ta yi ajiyar zuciya ta ci gaba da cewa ka je ka yi addu'a iken ga ya jin bayaninta kawai ƙara rikitar da shi domin bai san wani zancen hajji ko kuma wata addu'a ba ba kai ba in ji budurwa ta ɗaga hannunta na hagu ta kalla agogon da ke kai sannan ta yi ajiyar zuciya ta ce saura rabin sa a rufe ni ma can zan je za ka iya biyo ni ikenga ya yi tiris daga yan tattaunawar da suka ya fuskanci cewa agogon da ke hannun budurwa irin nasa ne sak babu maraba tsinki sannan kuma a cikin garin ana wani abu shi hajji kuma mai hakan yake nufi bai sani ba shin hajjin da aka ce yana nufin ikenga a maka yake wataƙila wani aljanin ne ya jifa da shi yana cikin bacci ko ma dai me ake ciki ya zama dole ya shiga gari ya ga mai ake ciki kuma bin wannan budurwa wata hanya ce mai sauƙi da zai ga da zai shiga ya zaga gari to na gode suna na ikenga da jin haka budurwar ta ɗan yi jin kafin daga bisani ta amsa da cewa ummi suna na ummi ikenga ya san ummi ba sunan gaskiya ba ne amma bai damu ba ko budurwar ta gaya masa sunanta na gaskiya ko ba ta gaya masa ba duk ɗaya ne a wajensa ya bi ta cikin garin ba jimawa suka isa wani katon fili wake ke kamar filin idi filin ba a kewaye yake ba wani ɗan rami ne siriri da aka haƙa aka simince da zarar ka tsallake ramin to ka shiga fila maimakon kyan ga yaga ka'aba sai ya yi arba da wani katon dutse mai faɗin zira'i mai faɗin zira'i ɗari zuwa ɗari biyu yana lilo a sararin sama a can ƙarshen filin akwai 'yan sanda da dama suna gadin dutsen kuma ba sa bari wani ya isa kusa da shi iyakacin nisan da aka yadda kowa ya je shi shine taku ɗari tsakaninka da dutsen Ikenga bai taɓa ganin su mulmulallen dutse ba kamar wannan tun da yake a rayuwarsa dutsen yana sheki yana walwali tun daga nesa ga wasu 'yan mata nan ababen kawa sun kewaye shi suna ɗebo ruwa daga tafkin da ke ƙarƙashinsa suna zuba masa akwai mutane maza da mata sanye da fararen kaya sun jeru a ƙasan dutsen sun yi sujjada yawansu ya kai dubu biyar budurwar mai suna ummi ta zube a ƙaskan gwiwoyinta tana kamar yadda kusan kowa a wajen yake yi a dolen ikenga shi ma ya zube a ƙas ba don ya fuskanci abin da ke faruwa ba wato akwai wani abu da yake ba wa ga mamaki tun shigowar wasu wannan waje a wajen akwai mutane sama da dubu goma duk suna ibada amma tsit kake ji babu ko tari yadda kasar ruwa ya cinye kowa ya yi shuru yana nazari babu mai cewa uffa wasu suna shigowa wasu suna fita amma duk da haka babu wanda yake yi wa wani magana wajen tsit kamar babu kowa bayan mintuna goma ummi ta miƙe ta fito daga cikin wajen shi ma ikenga ya bi ta a baya suka fice tare bayan sun yi nisa da wajen sai budurwar ta ja dogon numfashi sannan kamar an cire mata wani takunkumi ta yi ajiyar zuciya ta ce ha sai kuma wata shekara ta juyo ta kalli ikenga ta ce za ka je ka ga cinikin bayan ne ko kuma kai ma za ka wuce gasar dinzidal ne kai tsaye gasar dinzidal kuma cinikin bayi ikenga bai taɓa jin wannan abubuwa ba kuma ba shi da masaniya akan mai suke nufi zai so ya je ya gani da idansa to amma akwai abin da yake bukata yayi da gaggawa kafin wannan ummi idan ina neman bayani akan abubuwa da suka shafi duniya izza da ma duk wani abu akan kasa bakwai ina ne waje mafi sauki da zan samu ummi ta kalle shi sasa kai kamar wani dolo ta ce wai kai kana nufin ka baro garinku ne don ka zo ka yawo kawai malam idan za ka ware ka ware ga manyan jarumai can ko daga kowane saƙo da loko na doron ƙasa bakwai sun hallara za a fara fafatawa da zarar an kammala cinikin bayi babu abin da za a jira kada ki damu ki dai kawai gaya min wajen da zan samu abin da nake nema budurwar ta ɓata rai hatta buɗe baki za ta yi masifa sai ta canza shawara ka je labirari ta faɗa cikin fushi sannan ta yi tsaki ta juya ta wuce kin ga a ina labirarin take in ji ikenga amma ummi ko juyowa ba ta ba balantana ma ta bashi amsa sa'ar ikenga labirarin garin ba ɓoyayyen waje ba ne kusan kowa ya san wajen mutum na farko da ikenga ya tambaya shine ya kai shi har kofar labirarin sannan ya wuce inda za shi gini ne tacci idan ka ɗaga kai sai hularka ta faɗi ba ka hangi ƙarshen sa ba ga faɗi ga tsayi ga ƙawa dutsen da aka yi ginin da shi ruwan ɗorawa ne ta yadda a duk sanda rana ta haska sai ka galan haske yana tashi daga katangar ginin akwai tagogi na gilashi hawa-hawa wanda za ka hanga tun daga nesa suna sheƙi Ikenga ya ƙarasa ƙofar inda ya iske mai tsaron farin kaya na zauna kan kujera ya sunanka in mai gadin ba tare da ya ɗago kai ba sunana ikenga mai gadin ya rubuta suna a jikin wata 'yar takarda sannan ya yagi ya bashi takardar a matsayin katin shaida ikenga ya karɓa ya wuce ciki kai tsaye ya zarce wajen wata mata da ke zaune a kan teburin karɓar baki da ke kallon ƙofar shigowa matar na ganinsa ta ɗago kai ta ƙare masa kallo sama da ƙasa cikin 'yan daƙiƙu kafin ta mai da kanta ƙasa ta ci gaba da abin da take yi kyanga ya tsaya kan teburin yana jira ta ƙara ɗagowa amma ba ta ɗago ba bayan kimanin dakiku talatin ya yi gyaran murya ya ce sannu da aiki sannu in ji matar ba tare da ta ɗago ba kyanga ya haɗe rai cikin mamaki bayan ɗan lokaci ya ɗora da cewa ina son a nuna min inda zan samu littattafai ne idan ba damuwa ka miƙe kai tsaye cikin ƙofa mai kallon ka matar ta amsa har yanzu bata ɗago ta kalle shi ba kyanga ya ji kamar ya kai mata duka amma ya daure a garin da ya baro ba a dukan mata kofar da matar ta gaya masa ba ta da wahalar ganewa domin ko ita kaɗai ce kofa a wajen a saman kofa an sa hawa na farko yana shiga ya iske manya-manyan kantoci na littattafai iyakacin ganinsa a ɗan ƙaramin ƙiyasin da ya yana ganin littattafan da ke cikin wajen sun fi dubu ɗari da ɗoriya nan take ga ya fara tunani a ransa idan duk wannan littattafan a hawa na farko suke to ina ga hawa na biyu da hawa na uku da kuma ragowar benayen da ke ikin ga bai san hakikanin hawa nawa ne a labararin ba amma daga tsayin ginin ya san akalla za su yi hawa goma ya dudduba ko zai ga ma'aikaci wanda zai nuna masa hanya amma babu kowa sai 'yan tsirarin mutane da ke harkokin gabansu da kuma kantoci cike da littattafai kala-kala sa'ad da ga ya ce ita ce a kan kowace kanta akwai sunan littafan da ke kai misali kantar da ke gabansa a halin yanzu an saka chemistry hakan na nuna duk littattafan da ke cikin wannan kanta na chemistry ne ga ya kewaya saƙo da loko na cikin wannan labirari yana neman littattafan da zai karanta wanda za su gaya masa hakikanin a wani waje yake a wace duniya tsinci kansa sai da ya shafe sa uku ko rabin rabin kantocin bai gama ba a kowace kanta ya tsinci littafi ɗaya ko biyu ya kai kan teburin sai ya aji hankali a hankali ya fara haɗa kan littattafan da yake buƙata, ya dawo kan teburinsa daga baya ya zauna yana niyyar farawa sai ya ji cikinsa ya yi ƙulululu alamun yana jin yunwa a nan fa ya fara sake-saken inda zai samu abinci na farko dai baƙo ne shi bai san kowa ba kuma ba shi da ko sisi ko a duniyar da ya baro abinci ba kyauta ba ne kuma yana kyautata zaton a wannan duniyar ma haka abin yake sai dai yana cikin hakan ne wani saurayi ya zo kan teburin sa ya tsaya Ikenga ya ɗago kai suka haɗa ido da saurayin zan je cin abinci ko za kula min da jerin littattafai na kafin na dawo ba na so masu aikin su zo su ɗebe su yi tunanin ko na gama na fita in ji saurayin cikin lafazi mai taushi Kenga ya waiwaya ga teburin da saurayin yake nuna masa da fari kinga ya yi tunanin ya yi zari to amma ganin teburin wannan saurayi ya sa ya canza shawara wato akalla akwai littattafai talatin a kan teburin shi kuwa nasa ba su fi goma ba ba matsala zan kula maka da su sai dai nima ina son zan je na ci abinci in ji kyanga a ransa yana roƙon allah saurayin ya haɗo da shi domin ko idan ma ya fita ba shi da ko sisi a jikinsa a ba matsala ka zauna kawai zan siyo da kai ayaka kana na ɗora maka nauyi fa saurayin ya yi murmushi ya ce babu komai ai ɗalibi ɗan uwan ɗalibi ne duk wanda a wannan rana zai hana kansa zuwa kallon gasar jin zida duk kuwa da cewa zuciyarsa tana so amma ya ƙi ya taho nan ai ba ƙaramin jarumi ba ne iken da ya murmushi tare da gyaɗa kai a hankali baya so a shiga cikin zancen ballantana ma saurayin ya gano bai san abin da yake cewa ba na gode in zai kyanga sauran ya gaɗa kai alamun ba komai sannan ya yi waje ba jimawa sai gashi da ƙatuwar leda cike da kwanuka ya dawo ya ja ikenga suka shiga wani ɗan ɗaki da ke gefe wanda aka tanada domin cin abinci ka duba ka ga wajen nan yau ba kowa duk an tafi kallon jin zidal. in ji saurayin ikenga ya gyaɗa kai ya bi shi da e domin kwata-kwata bai ma gane me yake cewa ba sunana abbas Abbas babban suna ni kuma suna na Ikenga. Ikenga sunanka ya yi kama da sunan sarakunan doron ƙasa ta uku. In ji saurayin. Ikenga ya kalle shi a hankali amma bai ce komai ba duk abin da yake zai iya fallasa shi ya nuna ba daga wannan duniya yake ba saboda haka kawai ya ja sa ya shu suna zama a bas ya buɗe kwanan abincin tuwo ne da miyar zogale babu nama amma a ciki akwai jan miya an yi wa miyar zogalen kwalliya da ita kowa ya ɗau cokalinsa suka fara cin abincin suna ci suna tattaunawa a duk faɗin shekara haka muke fama da jama'a zara aka ce zanzal ta matsu to fa ba masa katsinki yan kaɗan ne suke zuwa domin bauta da neman albarka a wajen dutsen izza irin ku kuwa ba su fa irga su da ƴan yatsun hannu ba yawanci mun fi samun 'yan daba da 'yan shaye-shaye da sauran kala-kalan mutane daban-daban amma babu irin ku dewa daga wace ƙasa kake ne in ji abbas ikan ga ya karkata kai ya yi kalan mamaki ya aga ka gane ba daga nan ƙasan nake ba a haba ba dole ba rigarka ba irin ta nan ƙasar bacci maganar kama ma haka fatarka ta yi haske da yawa ta zama ta yan ƙasan nan kalli ba abbas ya fidda hannu ya nuna masa fatar bayan hannunsa za ka haɗa fatarka da tawa fatar abas na da ɗan duhu kaɗan amma shi ma fari ne kamar fulani amma duk da haka ta ga ta haske kayan jikin abbas doguwar riga ce fara mai faɗi kamar 'yar shara amma saɓanin 'yar shara babu tsaga a gefe tana da ado a wuya kamar na mata kwata-kwata ba irin zulaikar da ke jikin iken gaba Haka nan kuma muryarsa na da bambanci sosai da ta ikenga shi dai yaren iri ɗaya suke to amma da bambanci harshen akwai bambanci misali ka ɗauki bahaushen kano da na sokoto kaka Tuk hausa suke kuma kowa a cikinsu zai fuskanci ɗan uwansa to amma dole za ka ji bambancin harshe idan suka fara magana ikenga ya murmushi ya ce i ba daga nan ƙasan nake ba gaskiya iyakacin abin da ikenga ya faɗa kenan sannan ya ja bakin sa ya shiru A Abbas ya fuskanci Ikenga ya son magana saboda haka shi ma ya shiru bayan sun kammala a Abbas ya nemi su koma su ci gaba da karatunsu amma a sannan Ikenga ya tuno ko sallah asuba bai yi ba zan zaga ban daki kai gaba in ji Ikenga saurayin ya nuna Ikenga hayyan ban dakin sannan ya koma wajen karatunsa ya ci gaba da abin da yake Ikenga ya shiga ban dakin ya yi alwala sannan ya nemi waje ya yi sallah asuba raka'a biyu sallar azahar da la'asar ma a biyu biyu kasaru sannan ya dawo ya zauna a kan teburinsa ya fara nazari tun da raguwa haske a sama ya fara har sai da rana ta faɗi duhu ya shigo sannan sanyin dare ya cika labararin kusan kowa ya fice saura ikenga kaɗai da wasu mutum biyu a cikin wajen abbas ya daɗe da tafiya gida ikenga ya dubi agogonsa ya ga karfe sha biyu da rabi na dare ga dukkan alamu ba a laburare. labararin kuma idan mutum ya so zai iya kwana ba tare da an takura masa ba ga yanke shawara ya kwana a nan tunda ba shi da wajen zuwa kuma babu wanda yake jiransa sannan kuma yana da buƙatar lokaci wanda zai yi nazarin abubuwan da ya karanta abu na farko dai shine tabbas ikenga ya baro gidan duniya inda aka haife shi a halin yanzu yana wata duniya wadda ake cewa ƙasa bakwai duniya izza a wannan duniya akwai tsafi kuma akwai sihiri kamar yadda yake ji a labarai da tatsuniyoyi sanda yana yaro ɗaya daga cikin tsafe-tsafen da ke wannan duniya shine agogon da ke hannunsa wanda ake kira da agogon izza ga dukkan alamu kowa a duniya yana da nasa agogon kuma kowanne agogo yana da irin tasa fasaha ta musamman wadda mamallakin agogon yake amfani da ita misali fasahar agogonsa ita ce juya lokaci baya a cikin littattafan da ya karanta ya ga cewa a wannan duniya akwai wasu duniyoyin guda bakwai a haɗe da juna duniya ta farko ita ake kira da doron ƙasa ta farko sai mai biye mata ƙasa ta biyu sai doron ƙasa ta uku har zuwa ta bakwai wacce ke can ƙasa kuma mutanen wannan duniya kwata-kwata ba su da masaniya akan wata duniya wai ita najeriya wato za ka iya cewa a duk faɗin duniyan nan babu wanda ya san akwai wata duniya a waje banda wannan kamar yadda a duk faɗin duniyar da ga ya baro babu wanda ya san akwai wannan duniya ta ƙasa bakwai kowace zaman kanta take a nata ɓangaren babu wadda take shiga harkar wata amma a wannan rana wani ɓoyayyen al'amari ya ɗauko ikenga daga duniyarsa ya dawo da shi wannan duniya mai cike da tsafi a duk shekara mutanen wannan duniya suna taruwa a wannan gari mai suna daɗin duniya domin yin hajji da tarurruka na farin ciki da al'ada wanda ake kira da jin zida kuma wannan rana ta shida ga watan afrilu shekarar da da bakwai arba'in 2744 ita ce ranar wannan biki na jin zida babban abin da ya ja hankalin shi ne garin daɗin duniya a halin yanzu a cike yake da baƙi wanda suka zo daga ƙasashe daban-daban wanda hakan ya sa babu wanda zai yi mamakin ganin kyanga duk wanda ya tambaye shi kawai zai ce shi ma hajji ya zo wata matsala guda ɗaya ita ce a wannan duniya ba sa amfani da naira dala pam euro dirham ko riyal suna amfani da wani kuɗi ne mai suna irin a taƙaice dai ikenga ya yi nesa da gida kuma komawarsa abu ne da zai yi matuƙar wahala idan ma fa zai yiwu Ikenga ya ja dogon numfashi ya kalli sararin samaniya ta tagar da ke saitin kujerarsa. Abu na farko da ya gani shine wata guda biyu a sararin sama. Maimakon wata ɗaya da ya saba gani a gida Najeriya. Lallai Ikenga ya yi nesa da gida. Nonansa na can ya yi tsami a cikin kicin inda ya ajiye shi. Bayan kwana biyu mutanen unguwarsu za su fara tambaya ina Ikenga idan suka je gidansa suka tara baya kowa zai yi tunanin sace shi aka iken ga ya ajiyar zuciya cikin kadaici da maraicin gida ya ci na san attajirin nan na unguwar sagagi alhaji ya haya sa'ad dan kwai zai biya kuɗi a yi cigiya ta na ɗan lokaci daga baya kowa zai manta da ni idan na ci sa'a rahoto ya je wa sarki sunusi na san adalin sarki ne kuma tabbas zai sa a duba makwabtan garuruwa irin su ringim haɗeja birnin kudu kazaure da mabici ko za a gani amma ba za su ganni ba yana zuwa nan a zancensa wani hawaye mai zafi ya zubo daga idanunsa mai ɗaki kin ga yadda allah ya da miƙo a kan wannan kujera a nan bacci ya ɗauke ya kyanga fuskarsa tana fuskantar tilin littattafan laburare wanda ke jiran sai ya tashi ya ci gaba da karantawa da asibahin fari ikenga ya buɗe ido da mummunan ihu mai matuƙar razanarwa ba wani abu bane illa mummunan mafarki rigarsa ta jike sharkaf da gumi saboda tsabagen firgici sai da kuma kash ba wannan ce kaɗai matsalar ikenga ba yana ƙarasa tsakewa yayi arba da cewa ba akan kujera yake ba hasali ma ba a labirari yake ba kuma ba a zaune yake ba yana tsaye kam a tsakiyar wani siririn loko fuskarsa tana fuskantar wani gida mai shuɗin fenti cikin sauri ya juya bayansa inda ya ga wani gidan mai yalan fenti shuɗin fenti yalan fenti siririn loko me yake faruwa shin mafarki nake ban farkawa wannan ita ce tambayar da Ikenga yi wa kansa domin kuwa ya tabbatar da cewa jiya da daddare a wannan lokon ya tsinci kansa kuma a dare irin wannan yana cikin haka ya kula cewa tuni allo mai rubutu ya bayyana a gaban idansa a jiki an saka agogon izza ya ajiye awa ashirin da hudu wata sabuwar matsala wai agogon izza ya ajiye awa ashirin da hudu iken ga ya zuciya kwata-kwata ba shi da masaniya akan abubuwan da ke faruwa abu ɗaya da ya sani shine ko ma a ina yake kuma koma mai yake faruwa dare ba lokacin yawo ba ne saboda haka babban abin da yake bukata shine mafaka idan safiya ta yi ya nemi bayani a hankali to amma kuma abin da kama wuya yana juyawa zai tafi an daka masa tsawa kai na zaka yana waiwaiwa ya arba da mutum saurayi sanye da baƙaƙen kaya masu layin fari a wuya da kafaɗa mutumin yana sanye da yan hula irin ta yan sanda sannan yana rataye da takobi a kafaɗarsa ya yi kama da irin yan sandan nan na da can irin wanda ake cewa yan doka tun yaushe lokacin kafi shiga amma ba koma gida ba Inji ji ɗan sanda Ikenge ya matse fuska cikin ɗimuwa da al'ajabi tabbas wannan ɗan sandan shine na jiya kuma ko kwanto babu lallai shine na shida na jiya lokon shi kansa irin na jiya ne shuɗin fentin ma irin na jiya ne yalon fentin ma irin na jiya ne kada fa a ce ranar jiya ce ta dawo kai ɗan sandan ya ƙara daka masa ba magana ake maka ba kana kallon wani waje hankalin ikenga ya riga ya gama tashi ko kallon dan sandan bai yi ba ya daga agogonsa ya duba lokaci da kwanan wata jiya dai shi daga watan afrilu idan ma jiya ce ta dawo zai gani idan ma ba ita ba ce wata ranar ce shi ma zai gani yana duba kwanan watan da lokacin ya ga an sa karfe uku da minti uku na dare ranar talata shi daga watan afrilu shekarar dubu biyu da ɗari bakwai da arba'in da hudu kalma ɗaya ce ta ƙwace wa ikenga kuturu to a nan za mu dasa aya sai idan allah ya kai mu rubutu na gaba assalamu alaikum